بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار يا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barka mu da sake saduwa a cikin wannan ɗaki mai albarka ba don mu siya ba ko don mu siyar sai don mu tunatar da junanmu abin da ya sauwaka cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha na babban malamin mu Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi idan ba a manta ba yau muna wato ainihin shashi daga wata da jimadar ula ko wanda ya daidai da hudu ga wata na sabuwar shekara wato na shekara ta 2018 ah, muna fata allah ta'ala ya mana muwafaka cikin abin da za mu karanta ya ba mu ikon karanta daidai ya ba mu kuma ikon binsa ya ba mu ikon guje ma bata ya ba mu ikon gane bata don mu guje mata idan ba a manta ba a cikin karatunmu na yau za mu tashi a a qira'atuhu sallallahu alaihi wasallama al fatiha karatun manzo sallallahu alaihi wasallama bayan karatun fatiha idan manzo sallallahu alaihi wasallama ya karanta fatiha me yake yi yana karanta wani abu ne to yau shine karatunmu da ikon Allah malam yake cewa sun makana sallallahu alaihi wasallama ya kara'u ba'adal fatiha suratan gairaha ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance bayan sallah ya karanta fatiha yana karanta wata sura ma bayanta wato a bayan fatiha kenan yana karanta wata sura wa kana yutiluha nan. ya kasance daga cikin siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yutiluha ahyanan yana tsawaita karatun sura wani lokaci yutiluha ahyanan yana tsawaitawa wani lokaci wa yaqsuruha ahyanan yana wato ainihin gajarta wato ainihin surorin wani lokaci Li'ari da safarin saboda uzuri na tafiya da zai bujiro masa an gane ko yana kan tafiya sai ya wato ainihin gajarta wato ainihin surorin da zai karanta bayan ya karanta fatiha an gane ko wato wannan yana daga cikin wato ainihin uzuri da yake sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake gajarta wato ainihin wato sura saboda wani abu na tafiya da zai gujiro mashi bi ma'ana yana kan tafiya au su'al wato idan aka ce su'al shine zazzabi an gane ko wato zazzabi da yake nukurkusan mutum a cikin jikinsa shine ake kira su'al wato yana akwai bambanci tsakanin su'al idan ka ce su'al wato wannan yake nuna mana mahimmanci na makarijin huruf na wato ainihin iya fidda harufa domin idan ka ce su'al da hamza wato kana da tambaya kenan amma idan ka ce su'al da hamza da ainun wato bi ma'ana shine zazzabi kenan da yake damun mutum shine ake kira su'al wannan yana nuna mana muhimmanci kenan wato ainihin mutum ya koyi iya furta harufa domin shi larabci yana da wani abu kana canja harafi baki ɗaya ka canja ma'ana ma'anar kuma na canjawa shi kenan za a shiga barna allah ta'ala ya samu dace wato idan zazzabi yana damun manzan allah yana wato ainihin gajarta wato ainihin surori au maradin ko kuma manzan allah ya samu rashin lafiya ya samu rashin lafiya da baya iya wato ainihin eh, tsawaita salloli to a lokacin ana samu ya karanta gajerun sura au buka isa ko ko kuma ya ji kukan yaro karami a bayansa domin kusan masallaci na manzo sallallahu alaihi wasallama mata suna zuwa to idan suka zo da 'ya'ya din kamar yadda za mu karanta a gaba to idan ya yi niyya ma zai tsawaita sallah idan ya ji kukan yaro saboda rahamar manzan Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina ba mu aiko ka ba face sai rahama ga al'umma to idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji kukan yaro ko da ya niyan ya tsawaita sallah sai ya gajarta sallah din saboda uwar yaron ta kula da shi wannan yana nuna mana rahamar manzan Allah kama kala Anas ibn Malik kaman yanda Anas dan Malik Abu Hamza kenan khadimi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ya zauna a gidan manzo sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara goma yana ma manzon Allah hidima manzan Allah bai taba cewa dan me kai kaza ba ko dan me baka yi kaza ba saboda kyawun ɗabi'a irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama rubbama zaka samu manzan Allah ya aike shi wata rana ya je ya siyo mishi kaya na cefane ko itace ko wani abu amma Anas dan Malik zai je shagaltu da wasa da yara Manzan Allah idan ya bi shi ba zai biyo mishi ta gaba ba domin kar ya birkita shi sai ya je ta bayan shi sai ya rufe mushi ido sai ya rufe mushi ido sai ya ce ka gane ni sai ya ce wallahi ina gane manzan Allah ne ya rufe mun ido saboda me saboda kamshin hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sanyin hannunsa sai manzan Allah ya ce ba ni kuɗi na ka ci gaba da wasanka sai manzan Allah ya karɓi kuɗin ya je siyo itacen da kanshi ina fatan an gane yana da taushin ɗabi'a wata rana Manzan Allah sallallahu ya aike shi sai ya makara bai koma gidansu da wuri ba sai baba shi ta tambaye shi ya aka yi baka dawo da wuri ba sai ya ce Manzan Allah sallallahu ya aike ni me ya aike ka sai ya ce ba zan bayyana sirrin Manzan Allah ba bai ba ni dama in bayyana ba saboda haka ya umma ki yi haƙuri wannan sirru ne tsakanina da Manzan Allah sallallahu yana nuna maka dai kawai yanda yake yabon Manzan Allah a wato ainihin gidansa da ya zauna in ka kai ne ka aiki yaro yau bai dawo da wuri ba sai ka tara mishi gajiya yana ganin ka ma zai gudu to saboda haka annabi yana da taushin ɗabi'a sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim ka manzan Allah kana kan wasu halaye masu girma wanda babu wanda zai siffantu da irin halin manzan Allah face sai yayi fice a duniya ina fatan an gane to wannan anas dan malik abu hamza yana daga cikin manyan marawaita na wato ainihin ruwayar hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama ina jin manzon Allah ya rasu dududu shekarunsa ba su wuce ashirin ba a duniya to anas dan malik radiyallahu anhu yake cewa jawwaza sallallahu alaihi wasallama zata yawmin fil fajri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya takaita ƙira'arsa wata rana a sallar asubahi shine jawwaza ya takaita sallallahu alaihi wasallama zata yawmin fil filfajiri wata rana a sallar asubahi domin sallar asubahi sunna daga cikin sunnoni ana so wato a tsawaita karatun sallar asubahi to sai aka samu manzon Allah ya gajarta wata rana wa fi hadithin akhar a wani hadisin ma sallar subha ya yi sallan asubahi faƙara a bi aksari surataini fil qur'ani sai yi karatu da mafi gajartan surori a cikin alkur'ani kamar mu ce mafi gajartan surori shine mu ce kamar inna a na kalkausar ko ko mu ce da irin su kulhuwallahu ko wal asri da makamantan waɗannan to manzon Allah a cikin sallar asubahi sai aka ga yayi sallah da waɗannan surori makamantansu to sahabbai sun saba ana tsawaita sallah da sallar asubahi faƙila sai suka ce masa ya rasulallah ya manzan allah lima jawazta ya aka samu yau an ɗan gajarta sallolin ya aka samu yau an karanta surori ɗan ƙanƙananan surori ƙala sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sami'tu buka a ba wani abu ya sa na haka ba na ji kukan yaro ɗan ƙarami ne fazanantu anna ummahu ma'ana salli. sai na tabbatar da cewa mahaifiyarsa tana tare tana sallah da mu anan an gane domin anan fazonantu ba za ka ce zato ba an gane ko fazonantu sai na tabbatar an gane ko domin zanna tana zuwa a ƙur'ani bi ma'anar yaƙin a kalmar larabci an gane ko idan aka ce zanna wani sa'in ba ta ɗaukan zato tana ɗaukan ma'anan yaƙini ne kawai a kalmar larabci an gane ko domin me kamar yadda allah ta'ala yake cewa wara mujrimuna nara ranar tashin kiyama mujrimai masu laifi za su ga wutar jahannama fa zannu annahum waqi'uha sai suka yi zato za su shiga sai suka tabbatar da cewa sai sun shiga wannan jahannama din Allah ya kare mu Allah ce walam yajidu an ha masrifa ko ba haka bane Allah ta'ala a wace sura kuma yake cewa innahu zanna allan yahur innahu zanna allan yahur dan adam yana tsammani to kaga a can tsammani ne an gane ko amma a cikin suratul kafi yana tabbatar maka da ma'anan yaƙini ne ko inni zanantu ranar tashin kiyama idan aka ba mutum a to littafinsa saboda murna aka ba shi littafinsa ta ina ta hannun dama sai ya ce inni zanantu anni mulaƙin hisabiya yau na tabbatar daman zan haɗu da dadame da hisabi na ka gane ko to kaga anan zanna din ta zo da ma'anan yaƙini ina tabbatarwa daman zan zo zan karɓi littafi ta hannun me ta hannun dama an gane ko alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un alladhina yadhunnuna sun su ne suka tabbatar da cewa za su haɗu da mahaliccinsu wa annahum ilayhi raji'un kaga yadhunnuna ba za ka ce suna tsammani ba ina fatan an gane to anan zaka fassara zanna da ma'ana manzon Allah ya tabbatar ya ce fazanantu anna ummahu ma'ana tusalli sai na tabbatar da cewa mahaifiyarsa tana tare da mu anan tana sallah fa'arattu an afriga lahu ummahu ni kuma sai na so in sake uwar tasa ya zan yi in sake uwar tasa kama ta yi eh a ba za ka ce ya kama ta da hannu ba amma idan limami yana yin sallah a masallaci ya kama ka an gane ko babu dama ka yanke sallar ka fita ko kiran sallah aka yi a masallaci babu dama in ba za ka yi sallah a masallacin ba to ana so ka fita a masallacin kafin a kira sallah ana kiran sallah shari'ar musulunci bata baka dama ka fita a masallacin ba ko wani mitin kuke yi in ba za ku yi sallah a masallacin ba ana kiran sallah to an kama kuke da. amma idan kafin a kira sallah za ka iya gaggawa ka bar masallacin amma in dai har aka yi kira to babu dama ka fita ina fatan an gane wannan ita ce cikakkiyar sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda muna wasa da ita zaka ga ana kiran sallah mutum ya ce a to ai yana so ya tafi wani guri ba anan zai yi sallah ba to in ba anan zaka yi sallah ba ana kiran sallah ka fita kafin ai kira sallah ka fita ka bar masallaci ina fatan an gane sai ya ce sai na tabbatar mahaifiyarta mahaifiyar wannan yaro tana tare da mu fa'aratu an afriga lahu ummuhu ni kuma sai na so in sake masa mahaifiyarsa ya zan in sake ta shine wato in ainihin gajarta sallolin don in samu in sake mahaifiyar ta kula da yara ina fatan an gane wannan hadisin ahmad ya rawaito da isnadi mai kyau da ibnu abi dawud fil masahibi yake cewa wa ya Kulu, manzan Allah ya kasance yana cewa inni la adkhulu fi salah ni ina shiga cikin sallah wa ana uridu italataha ni ina so in tsawaita wannan sallah din fa asma'u buka asabi sai sai in ji kukan ɗan yaro dan kankani fa atajawwazu fi salati sai in gajarta sallolin ina fatan an gane ina shiga da niyyar in tsawaita sallah wato kenan dan ƙaramin tunani da ya shafi sallah bai bata sallah kenan an gane ko duk tunanin da yake cikin sallah baya bata sallah ina fatan mun gane tunanin da yake kasancewa ba a so shine tunanin da duk abin da bai shafi sallah ba kaga kenan ya shiga da niyan zai tsawaita sallah daga karshe sai yi tunani kuma an gane kaga tunani ai ko sai yi tunani saboda kukan dan wannan yaro sai ya wato gajarta sallah din ya ce fa asma'u buka as-sabi sai in ji kukan yaro fa atajawwazu fi salati sai in takaita sallata mimma a'lamu min shiddati wujudi ummihi min buka'ihi saboda ni na san cewa cikin abin da na sani cewa na tabbatar cewa idan yaro na kuka mahaifiyarsa ba ta jin daɗi saboda tsananin kukansa ba ta jin daɗi an gane ko za ka ga idan yaro na kuka mahaifiya tana rikicewa to dalilin da ya sa kenan ne kuma sai in takaita sallah Wakana kana yabtadi'u min sura manzon Allah ya kasance idan zai yi kira'a daga cikin shiriyarsa a sallah yana farawa galibi daga farkon sura wa yakmiluha fi aghlabi a aghlabi ahwalihi sai ya gama daga farkon surar zuwa ƙarshenta a cikin mafi yawancin halayen abin da manzon Allah sallallahu yake aikatawa a cikin sallah idan ya fara daga farkon sura sai ya dire wato zuwa ta ina fatan an gane wa kulu yana cewa utu kulla suratan kulla suratin ku ba kowace sura haƙƙinta minar ruku'i wa sujudi na daga ruku'i da sujada me yake nufi da wannan wa fi lafzin a wani lafazi li kulli suratin raka'a abinda ake so shine kowace sura ka yi raka'a ɗaya da ita an gane ko an fi so idan ka ɗauki sura bi ma'ana ka karanta ta daga farko zuwa ƙarshe a raka daya wannan shine abin da aka fi so idan hakan ya samu kun gane ko idan hakan ya samu abin da ake so kenan idan kuma bai samu ba ga, ga, ga, ga option na gaba an gane ko idan wancan din ya samu ana so kowace sura a ce raka daya in bai samu ba wa kana taratan yukassimu hafir raka'ataini wani lokaci kuma ana samu manzo sallallahu alaihi wasallama yana raba ma raka'a biyu sura ɗaya shine yuqassimuha fi raka'ataini yana raba sura guda ɗaya ga raka'a ɗaya an gane yadda yake yin sallan ko sura ɗaya mai tsawo sai ya raba ma raka'a biyu kamar sallar asubahi misali suratul bakara kaga tana da tsawo ko to sai ya raba suratul bakara tsakanin raka'o'i guda biyu an gane idan ya karanta daman suratul bakara izu nawa ne izu biyar ba shafi biyu lau khairan sai ya raba biyu da rabi rabi ko to kaga kenan a raka daya sai ya ƙara shi kuma a raka ta biyu din an gane shine yuqassimu hafi raka'atayn yana raba ma raka'a biyu sura daya wa taratan yu'iduha kullaha fi raka'ati saniya, wani sa'in surar da ya karanta a raka'ar farko sai ya maimaita ta a ta biyu wannan kenan yana nuna mana babu laifi akan haka din babu laifi akan haka idan aka ga limami ya karanta haka kenan ba wani abin zargi ba ne ina fatan an gane wato misali a raka'a ta asubahi ba muka yi yanzu ba sai in karanta sabbi isma rabbikal a'la idan na karanta sabbi isma rabbikal a'la idan wato kamar sallar asubahi da muka yanzu babu laifi limami ya karanta sabbi isma rabbikal a'la da ya karanta sabbi isma rabbikal a'la din sannan kuma a raka'a ta biyu ya ƙara karanta sabbi isma rabbikal a'la din an gane ko to idan aka ga limami ya aikata haka babu laifi kowa ya gane wannan in ka ga limami ya ke nan ba wani abin tuhuma ba ne duk surorin ƙur'ani ka kai ka nasa wanda za ka karanta mana sai wannan ya za a yi ka karanta sura ɗaya alaka a ƙo'in duka in ka ga limami ya aikata haka ba wani abu ba ne saboda mai manzan allah sallallahu yana aikata haka din sunna ne wani sa'in an gane ko wa kana ahyanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance wani sa'in yajma'u fi rak'atil wahida baina surataini aw akthara to ga wata kuma sunna an gane ko manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance yajma'u fi rak'atil wahidati yana hadawa a raka'a a raka'a daya baina surataini aw akthara yana hadawa a raka'a daya surori guda biyu ko kuma sama da biyu an gane a raka'a ta farko a raka'a ɗaya kawai sai ya karanta kul a'udhu bi rabbil falaq ya karanta kul a'udhu bi rabbin nas ya karanta kul huwallahu ahad duk a raka'a ɗaya an gane ko duk an samu annabi yana aikata haka ko ya karanta suratul baqara ko ya karanta suratu da, da, da suratu ali imran da suratul nisa'i da suratul ma'ida duk an samu manzon Allah na karanta wannan duk a raka'a ɗaya ina fatan an gane idan ka ji limami ya karanta sura biyu kenan a raka daya ba wani abun zargi ba an fahimta ko wa qad kana rajulun min al-ansari ya ummuhum fil masjidi quba ya ummuhum fi masjidi quba akwai wani mutum daga cikin al-ansar mutanen madina kenan ko ya ummuhum fi masjidi quba yana jan limanci wato limami ne a masallacin ba wannan masallacin ba masallaci na nauke na a musulunci eh masallaci na na hudu na na hudu a musulunci wannan shine masallacin Quba ko wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ina jin din ranar alkhamis yana tashi ya tafi da kafa masallacin kuba ɗin da ya exercise daga madina ya tafi da kafa an gane ko wannan yake nuna mana sunna ta tafiyar kafa an gane ko kar komai ka hau keke na fim ka dinga dan riyaza wanda wani abu da ya fito kwanan nan a china wallahi abin ya bani mamaki mala shi nake karantawa wai suka ce rashin lafiya da ake fama da shi yanzu an gano cewa idan baka da lafiya rashin lafiya ya dame ka wai ka cire takalminka kawai ranar ka wuni kana zagawa ba takalmi ba takalmi a kafarka sai na ce to wannan ai hadisin mazan Allah ne an gane ko suka ce ka wuni kana tafiya tsakon kwanin da suke sukan ka a kafan nan suka ce wallahi magani ne sai ga wani sahabi yake cewa manzan Allah ya umarce mu wata rana mu dunga tafiya kawai ba takalmi kaga kenan in ba in ba wai an karanto maka ainihin fikihun abun ba sai ka zata mutum mahaukaci ne yace wata rana kawai mu balla botar rigan mu kawai haka zai kai ka zama kamar shashasha an gane ko botar din rigan ka kawai ka balle shi ma akwai wani hikima a nan sai dai in baka sani ba an gane ko suka ce to yanzu in ka yi wannan aiki din bayan ka gama wannan aiki ka zo ka samu ruwan zafi ka yi wanka sai ka je ka ga likita a auna ka sha Allah wani ciwon ya kai ɗari suka ce za a ga ya sauka ya dawo hamsin gobe ka ƙara yin wannan sai ka ga ciwon gaba ɗaya tafi wai tafiya fa ba takalmi haka amma yanzu aka ga kana tafiya ba takalmi sai a ce malam ya aka yi ne ko ka zama mahaukaci ne haka wani zai dinga tunani to saboda haka wata rana kawai kai ka gwada haka ka gani wallahi ka ɗabbaka kuma sunna kai ba ka san me kake yi ba gashi a china kuma turawa suka ce eh abun haka ne duk yanzu a turai a satellite in kana budewa za ka suna sai ka ga mutum babban mutum sanata ne sai ka ga ya tafi cefa ne ba takalmi saboda an gano yana ƙara lafiya muka ce to mu wannan ai manzo sallallahu alaihi wasallama ya daɗe da karantar da mu ko ba haka ba ne ai manzan Allah ya daɗe da karantar da mu wannan to manzan Allah na tashi daga masallacin kuba ya tafi da kafa ya je exercise ya dawo to wannan limami din limami ne a masallacin kuba wa kana kullama kullama ftataha sura yaqra'u biha lahum fi salati mimma yaqra'u bihi ya kasance duk sanda zai bude musu sura daga cin abin da yake karanta musu a cikin sallah duk sanda zai bude wannan sura iftataha bi qul huwallahu ahad zai kar zai bude da qul huwallahu ahad an gane ko zai fara karanta qul huwallahu ba ruwan shi hatta yafrugha minha har sai ya wato ainihin ƙara wannan qul huwallahu ahad din thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha sai ya karanta wata sura tare da wannan kulhuwar lahudin an gane wa kana yasna'u fi kulli raka'a kowace raka'a sai ya aikata haka fa kallamahu ashabahu sai mutanensa suka masa suka masa bayani suka masa magana suka ce ya zaka dinga aikata mana haka duk sura sai kai karanta kulhuwallahu duk raka'a sai ka karanta kulhuwallahu fa qalu innaka tafta innaka taftahu bi sura ya aka yi kake buɗewa da wannan sura thumma la tara annaha thumma la tara sannan kuma muka ga wannan surar ba ta isar maka hatta taqra'u bi ukhra har sai ka karanta wata sura wannan da kake karantawa bata isa ba kul wallahu fa an an a biha to kaji ba ma suna ma liman wani an gane ko wato idan ma mu suka maka wani kakka damu an gane ko karka damu ka zan ma mu akwai tsayarwa. an gane ko to mu je suka ce fa an an a biha ko ka karanta wannan sura ta ƙulu wallahun da kake karantawa wa imma an tad'uha ko kuma ka daina karanta ta baki daya wa taqra'u bi ukhra ka karanta wacce kake so din amma dai ka daina kullum in ka karanta in ka zo raka'a sai ka karanta qul huwallahu fa qala sai wannan limami ya ce musu ma ana bi ni fa ba zan bari ba kaga tunda shine limami authority kaga shine yake da karfi ko ya ce ni ba zan bari ba ba ku nake ja ba to ba zan bari ba in ahbabtum an a ummakum in dai har kuna so kun yadda ni ne limamin ku in ci gaba da jan ku an gane bi dhalika fa'altu hakan nan zan ci gaba wa in karihtum idan kuma ba suna so na ne a limanci taraktukum sai in bar ku da mun ba ni na nema ba an gane ko wa kanu rauna annahu min afdalihim su kuma suna ganin wannan limami yana daga cikin wanda ya fi kowa a cikinsu an gane kaga adalcinsu dukansu ko da yake su suna ganin cewa ya fi kowa to ba za su iya cire shi ba an gane ko da wasu ne wallahi idan limami ya bata maka rai wani ko ka cancanta sai ce a cire ka malam jiya kawo halar da mu wai mu ne yake haɗuwa da limami sai ce malam jiya kawo halar da mu wajiya ka wahalar da mu wai mai limamin ya tsawaita sura in ya cancanta ka gaya mushi maganar banza bai halatta ba ba ya cancanta ya yi limancin ba to ka rabu da shi an gane ko ba ma kimanta limamanmu an gane ko ba ma kimanta su wallahi allah kiyaye to sai sun ba da zaɓi ko shi ma ya gaya musu ya ce ba zai bari ba in kuna so in muku limanci to haka zan yi idan kuma ba kwa so sai ku cire ni an gane wato su kuma suna ganin cewa ba za su iya cire shi ba domin ya fi kowa iya karatun Kur'ani a cikinsu don duk mutum idan ya fi ku iya karatun Kur'ani shi zai zama limamu an gane ko ku da kuke da girman sai ku karanci ƙur'ani in ku karanci Kur'ani sai a cire yaro amma fa ka tabbatar idan yaro ya fi ka iya karatun Kur'ani, faddal ya wuce kawai shine limami dan manzo Allah ya ce ummukum aqra'ukum bi kitabillah wanda zai ja ku shine wanda yafi kowa iya karatun Qur'ani babu hamayya an gane ko ko kai ne imamu Malik wajen sanin hadisi idan mutum ya fi karatun Qur'ani ka ja kawai an gane ko ba shi dama kawai anan dama ta samu an gane ko ya maka kutubo kenan sai ka yi hakuri. an gane ko wa karihu an ya ummahum ghairahu su kuma suna kyamatan wani ya ja su ba wannan mutumin ba suna kyamatan wani ya ja su ba wannan mutumin ba saboda wannan mutumin sun san ya san abin da yake yi to ba abu ya ci tira eh, abu ya ci tira su ba su fahimce shi ba shi ma bai fahimce su ba to sai ina kuma falamma atahumun nabi sallallahu alaihi wasallama akhbaruhu akhbaruhu khabara lokacin da suka zo gurin manzan Allah an a filin kara zuwa gawa ga manzan Allah akhbaruhu khabara sai suka bashi labari suka ce ga abin fa da limamin nan namu yake yi mu kuma fa mun ga irin abin da muka ce za mu aikata manzan Allah bai ce komai ba faƙala sai ya ce ya fulan ya kai wane ya kai imam ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka me ya hana ka ka aikata abin da mutanenka suke so wato kenan yana nuna maka idan mutanenka suna son abu har idan suna da hujja akan abin da suke so ka musu an gane ko idan har ba su da hujja ne to sai ka ki musu saboda soyayyar da kake musu an gane ko amma in dai suna da hujja to ka aikata to yanzu manzon Allah ya mika koken zuwa ga mutumin an gane ko ya ce me yana ka ka aikata abin da mutanen ka suke so wa ma ya hamiluka ala luzumi hadhihi sura fi kulli raka'a me yasa kake karanta wannan ka wannan surar a kowace raka'a shi ka karanta ta me yasa kai kake aikata haka Ka ga alƙali na gaske ko fa sai ya ce ni fa hujja na kawai ya rasulullahi inni uhibbuha ni ina son wannan sura gaskiya ka ga mutumin da duk ya yadda da abin da yake yi da karatun da yake yi ko ina a kan shi an gane kuma kowa ya zai zo ya saurara ya zo ya saurara jikinsa ba zai yi rawa ba an gane ko a gaban wani alkali ne zai maimaita karatun an gane ko in ka yadda da abin da kake yi baka shakin ko ina ne kowa ya zo ya ji karatu an gane ko kuma a ko ina zaka maimaita karatu an gane ko wanda bai yadda ba sai a ce kul hatu burhanakum me in kuntum sadiqina ai yanzu lokacin kenan an gane ka faɗa da ƙarfi kar ka ji shayi alaji abin da yadda ake so kawai ka koshi da karatun kaga a gaban manzon Allah da wani ne sai ya fara kakkarwa sai ya canja eh, bayani ko sai ya ce ya rasulullah ina kan wannan bakan nawa inni uhibbuha ni ina son wannan sura saboda haka ba zan bari ba fa faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce hubbuka iyyaha adkhalakal aljanna. son da kake yi wa suran nan an mun wahayi yanzu dan Allah ya ce kai dan aljanna ne ina fatan an gane ya ce soyayyar da kake yi wa surar ta shigar da kai aljanna shi kenan za ka samu wani mutum bai san fasarar a sura ba amma yana son sura an gane misali ar-rahman kaji kana son sura gashi kuma baka san mai ta kunsa ba wallahi soyayya ka da surar sai ta shigar da kai aljanna ina fatan an gane kaga ashe wannan abin da yake yi wato abu ne mai kyau shi kenan wato ainihin sai wato ainihin surar sai ta shigar da shi aljanna kaga kenan wannan san sura daga cikin surorin qur'ani yana sa mutum ya shiga da ya shiga wato ainihin aljanna ta wannan dalili yanzu limamin ya bige su ko bai bige su ba kaga a nan an yi shari'a ba wani afil ku dawo ranar laraba Abin da za a yanke shi a minti biyar zuwa goma sai a yi afilin ɗin shi wata biyar wata shida wata goma wata takwas wata tara an gane wani shekara ɗaya wani har sai ya yi furfura yana wato ainihin kurkuku wato ba a gama masa shari'a ba an gane ko yana furfura gashi nan ya lalace an raba shi da iyalansa wallahi shi yasa dole dole dole musamman harka wato irin na tsaro da harka irin na shari'a dole ne a mashi gyaran fuska wato ainihin a najeriya amma ko ina a kowane kontiri ya kamata a mashi gyaran fuska an gane ko a kula da halaye irin na mutane wani za ga talaka ne an kama shi an kulle shi to yana da kyau wallahi shugaban ƙasa shugabannin ƙasashe musamman shugaban ƙasar najeriya dole sai ya jajirce akan irin wannan dole dole ne dolensa wallahi kaga da kafin ya zama shugaban kasa babu wani abu a kansa babu haƙƙin kowa a kansa amma yanzu ba yanzu haƙƙin mutane duka ya hau kansa sai an tambaye shi ya aka yi shari'a ka za aka ɗaga ta aka dinga dawowa aka dinga dawowa sai an tambaye shi ya wane kwana da yunwa ya gidan wane ba abinci ya motar wane ta lalace ba kayan gyara duk sai an tambaye shi wallahi ranar tashin kiyama an gane ko duk gaskiyan shugaba Allah ta'ala ya ce fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin fala naqussanna alaihim bi ilmin sai mun ba su labari da ilimi wa ma kunna ghaibina ba mu kasance ba ma nan ba lokacin da suke shugabanci ina fatan an gane sai Allah ya ce wal waznu yawma idinil wallahi mizani ranar tashin kiyama gaskiya ne duk sai an auna an gani ina fatan an gane kar mutum ya kasance kuma ana ce mushi mai gaskiya mai gaskiya mai gaskiya ya rudu da wannan Eh, an gane ko ya tsammaci Allah ba zai tambaye shi ba wallahi sai Allah ya tambaye shi kuma ya zama tilas musamman shugaban kasar Najeriya ya dinga karban shawarwari kai hannu ɗaya baya baya daukan jinka ya zama dole ya dinga daukan shawarwari an gane ko domin yana daga cikin korafin da mutanensa suke yi baya jin shawarwarin al'umma an gane ko ya zama tilas ya dinga karban shawarwari kaga anan ya karbi shawara limami ya karbi shawara ko bai karba ba kaga ya karba ko ya karba har suka dan yi argument ba su gamsu bane da juna har aka a filin karan zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yake nuna maka daga cikin saukin kan shugaba ya dinga karban shawara yana jin koken mabiyansa an gane a nan bai ce saboda ni bane limami ba zan karba ba ba zan yi kaza ba dole in ba haka ba kaza da kaza bai bude musu wuta ba a cikin limana aka yi abin aka gama an gane ko to a gurguje mu kararsa wannan babin saboda bashi da tsawo jam'uhu baina sallallahu alaihi wasallam baina an-nazairi wa ghayriha fi raka'ati manzon Allah yana hada an-nazair a raka'a guda daya me ake nufi da an-nazair wato an-nazair surorin da suke da ma'ana iri daya an gane kamar misali sura tana karantar da tashin kiyama suratul kiyama ko akwai labarukan kiyama a ciki to sai ya nemo wata sura irinta wacce take da labarin kiyama sai in ya karanta suratul kiyama mai misali sai ya karanta suratul insan domin ita ma akwai ko kuma muzammil domin akwai yawman ya mai dana shi ba ko ranar da ɗan ƙaramin yaro zai furfura yaushe kenan ranar tashin kiyama to manzan Allah sai ya ga wace sura ce da wacce suka yi daidai suke magana akan abu ɗaya sai ya haɗa su a sallah wannan ma sunna ce an gane sai suka ce wa kana ya ubainan na nazairi manzon Allah ya kasance yana karanta surori iri ɗaya. minal mufassal na daga mufassal abinda ake nufi da mufassal su ne ɗan tsaka-tsaki malamai suka ce mufassal tun daga suratul kaf ta ka farawa har zuwa ƙarshen ƙur'ani ana kiransu mufassal wato su surorin ba su da tsawo can amma 'yan tsaka-tsaki ne kana ya ƙara'u suratul rahman ya kasance yana karanta suratul rahman wan najmi wa wan najmi da suratul najmi idza hawa fi raka'a a raka'a daya an gane ko a raka'a ɗaya kawai sai karanta ar-rahman allama al-qur'an da wan najmi idza hawa an gane wa iqtarabati wal haqa wani sa'in kuma yana karanta iqtarabati sa'atu wan shaqqal qamar ya kuma karanta al haqatu fi raka'a a raka'a daya an gane ko wattur yana karanta wattur suratu tur wattur wa kitabin mastur da kuma azzariyat a raka daya fil raka'a a raka daya wa idza waqa'ati ya kasance yana karanta idza waqa'atil waqi'a wan nun da suratu nun fil raka'ati a raka daya an gane ko wa sa'ala sa'ilun bi adabin waqi' yana karanta sa'ala sa'ilun da kuma me wan nazi'ati da wan nazi'at fi raka'ati a raka daya wa wailul lil mutaffifin ya kasance yana karanta wailul lil mutaffifin wa abasa wa tawalla da abasa wa tawalla fi raka'ati a raka daya wal mudaththir yana karanta suratul mudaththir wal muzammil da suratul muzammil fi raka'ati a raka daya sallallahu alaihi wa sallama wa hal ataka ya kasance yana karanta hal ataka hadisul ghashiya an gane ko hal'ata alal insani ya kasance yana karanta hal'ata alal insani hinun min dari lam yakun shay'an wala uqsimu bi yawmil qiyamati fi rak'ati a raka daya yake karantawa an gane ko ya kasance wa amma yatasaalun yana karanta amma yatasaalun da mursalat da suratul mursalat fi rak'ati a raka a raka daya wa ya kasance yana karanta duhan suratul duhan. an gane wa idza shamsu kuwirat idza shamsu kuwirat fi rak'ati a raka daya kaga kenan yana hada su ko duk a raka daya wa kana ahyanan wani sa'in yajma'u baina suwar min as-sab'i ya kasance yana karanta surori guda bakwai da suka fi kowace sura tsawo a ƙur'ani. an gane ko yana karanta albakara da annisa da ali imran fi raka'atin wahida min salatin laili an gane ko kama sayati kaman yadda zai zo yana karanta waɗannan surorin amma shi kadai fa shi kadai a salatun laili kada ka ji wannan karatun ka zo ka riƙe wuta a bakara kana gama bakara ka an gane ko ka shiga ali imran ka ce ni na faɗa wannan a kiyamun laili ne duk za a dare za su dare su barka an gane ko wa ya kulu yana cewa afdalus sala tulul qiyam sallar da tafi daraja a gurin Allah wanda aka tsawaita ta an gane ko wato mutanen da suka yi sallah ku da kuka yi dogayen sura kun fi su daraja a gurin Allah an gane ko wa kana idza qara'a ya kasance idan ya karanta alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta wannan wace sura kenan suratul qiyamah idan ya karanta wannan kala sai ya ce subhanaka fa bala tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala idan ka zo wannan wa idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sabbih isma rabbikal a'la sai ya ce me qala subhana rabbiyal a'la sai ya ce subhana rabbiyal a'la shi yasa Aisha ta ce wa kana yata'awwalul qur'an yana fasara alqur'ani ina fatan an gane wato wannan alaysa zalika biqadirin ala an yuhil mauta za ka faɗe shi sallar farilla da nafila an gane ko don za ka jo suna cewa a nafila ne a'a farilla da nafila insha Allah in ka karanta wannan ka karanta wannan abin da manzon Allah yake subhanaka fabala alaysa zalika biqadirin ala an yuhyil mauta shin Allah ba shi ba bane yake da ikon ya tasar da mamata to kai kuma sai ka ce subhanaka eh haka ne fabala tsarki tabbata a gare ka Allah haka zaka iya an gane ko Allah ne zai tada mu an gane ko har Allah a cikin sura da yake cewa kai daidai da wannan banana bala kadiri ne ala an wuya? muna da iko mu daidaita banana banana suka ce shine wannan zanen yatsu ba turawa suka ce duk duniya babu wanda nashi yi kama da dan uwansa ko da kake da shi idan ka duba na ɗanka zaka ga ya fi sha bamban komai ana gadansa amma banda zanen yatsun nan kowa da irin nashi Allah ya ce to idan da tabo a nan ɗinka a jikin naka din nan ranar tashin kiyama idan ya tashe ka ranar kiyama idan ka yaka sai ka gan shi saboda ya nuna maka kwarewa wajen iya tasar da da bayan Allah ya Allah ina fatan an gane sai ka gan shi a jikin yatsunka sai ka gan shi sak da sak ba canjin komai banda Allah wa zai iya wannan ka duba yawan halittu amma daidai da dugo in akwai shi a hannun ranar kiyama kana tashi zaka gan shi saboda da ikon Allah da iradarsa da ƙwarewarsa wajen halitta Allah ka ba mu ikon tsoronsa to kaga kenan wannan kenan manzan Allah ga timetable din sallolin manzan Allah an gane yanzu a she limami idan ya karanta wannan ba abin damuwa ba ne to yanzu limami ma ya isa karanta waɗannan surorin iza waqatil waqi'a da wazariya sura ɗaya ma an ka karanta ka shiga uku sai ka ji ana cewa to limamin nan gaskiya ya zama annoba ya kamata gaskiya mu sani malam mun zo ne har kwamiti za a kafa mu wallahi har kwamiti za a kafa a zo gurinka da kai da wani da wani ku ne muke ganin ku wato ai akhyarun nasi da kai da wani da wani da Allah ku je ku same shi gaskiya shi mala'ika ne da ba za a same shi ba ka gani ko wai limami ba shi yasa komai ta barbare namu an gane ko ya eh, a yi sallama da kai sai ka fito a ce to gaskiya malam sai sun tara maka ƙasa a abu sai Allah ya saka da alkhairi kana kokari makaryacin banza da wani ƙarya yake yi ba wai kana kokari wallahi kuna kokari malam to saboda haka za mu tuzatar da kokarin da kuke yi ba wallahi gaskiya muna jin daɗin abubuwan da ake yi baya jin daɗi ba sai wallahi malam dan Allah to mutane muna jin daɗi ba mu ki ma ka karanta suratul baqara ba ko wanda ya gaya mun haka ba mu kima ka karanta suratul baqara ba amma ka san halin yau halin yau saboda haka rage surorin nan sai ai manzon Allah yana karanta surori to idan ka ɗauko surorin da manzon Allah shi karama sura ce ba gonsa wannan zariyat ba dan manzon Allah a magariba kawai za ka ga Allah tattafan fiƙi an ce magariba ba ta da tsawo ko to manzon Allah a magariba kawai ya karanta wa wattur kawai raka a farko ba wattur wa kitabin mattur a magari ba kawai ya karanta ta to su a gurinsu surorin da muke gani manya-manya ne su a gurinsu su ne gajajjeru an gane idan aka ɗauko timetable ɗin sallar manzan Allah aka ce to eh yanzu za mu yi inda manzan Allah yake yi sai ka ga gajerun gajerun surori a gurinmu ba su bane su ina tsina karkauza to ai su da wuya kaga an yi sallah da wannan in ba wannan uzurin da muka karanta a baya ba amma ana zaune lafiya ana sharan qur'ani ne kaga masu imani sun kara imani ana ta kuka a sallah an gane ko ana jin daɗin kira'ar musamman ma in limami yana da murya wallahi kana jin kuma fasarar abin da yake karantawa idan yayi ruku'i sai ka ji ba daɗi an gane ko ka samu limami idan yana karatu ka ji filan masallaci kamar za ta fita Allah ya ji kan Sheikh Jafar rahimahullah ka ji yana karatu malam kamar fila za ta tashi an gane ka ji ana kuka a masallacin malam to irin wannan sai ka gama ba ka so limami ya yi rukuyi amma daga daga shi ma limaman su gyara ya ga ga limami baya ba ka jin ma abin da kake yake faɗa irin magdubi alimin lali lali wai lali to irin wannan sai ka ta Allah Allah ma ya rukuyi dan ya takaita safa Allah ta'ala ya samu dace amma limaman da suke da kira'a da Allah adam dinga barin su suna dan wata yawa cikin Qur'ani domin zaka samu shi makarancin Qur'ani lokacin da ya baje kolin kira'a lokacin zaka ji yana nishadi an gane ko kaman kai ne ka samu bektara sabuwa direba ya kaci ya zaka dinga ji zaka ji tana ziga ka malam kana shiga kana fita eh gashi yayi dariya ya san haka ne to saboda haka shi ma limami in ya samu ga kafet da laushi ya samu guri kawai sai ka ji ya baje kolin kira'a to muna fatan dai su limaman su duba su gani su kuma mamu din su saba dan Allah da wato ainihin daurewa dan za mu zo mu karanta a gaba shi ma ko wani kara da aka kai a gurin manzon Allah Mu'az ba sai wani saurayi yi saurayin ya kai kara saboda Mu'azu yana tsawaita sallah an gane to manzo Allah sai ya musu jojin to za mu zo mu karanta ya aka yi jojin din an gane ko to saboda haka su ma limaman su dan dinga dubawa lokacin da suka ga da haja sai su su takaita wani kuma lokacin da gangan kawai limami ka dauki ga gajejjerun surori a ta shakatawa da su tunda mu haka muke so an gane ko da gangan kawai ka ta karanta falaki da nasi sallar isha'i su magaraba sai aga kana ta gajeru gajeru wani sa'in kuma ka tashi kaɗan dinga tsawaitawa to sai mutum ya dinga dubawa wani sa'in ya dinga tsawaitawa wani sa'in kuma a ga kawai ya dawo ƙasa, a ga kamar bai iya karanta komai ba sai ma kasa da an gane wannan ma yana taimakawa ya ƙara ma mamudin kansa shi sai a duba me zai da sa mamudin su samu nishaɗi? me zai sa kuma limami ya samu nishaɗi? kuma mu gane cewa limami shugaba ne a cikin al'umma ba a takin ɗin limami kai tsaye da abin da ka san baka da hujja ku tabbatar da cewa ku yan kwamitin za ku samu limami ku tabbatar kuna da hujja ba haka kawai mu haɗu da limami da safe ka ce me yasa ba mu ganka jiya ba da baka gan shi jiya ba ka je gidan shi gidan shi za ka je ka ce malam jiya su layi ba mu ganka ba amma akan hanya a wajen siyan tumatir ka ce limami ban ganka jiya ba sai ka sa shi ma ya ji kunya ya dinga juye-juye wai a gun siyan tumatir ne kake tambaya wai baka gan shi jiya ba to Allah ya sa mu dace ya zama tilas tsaya a nan saboda wato kuku cewa lokaci bin sani ba ko akwai tambaya ɗaya zuwa biyu sai mu ya addu'a mu tashi insha Allah sai Allah ya kai mu sati biyu zuwa uku nan kenan gaba insha Allah dan ina sa rai zan yi tafiya gobe ko jibi insha Allah amin amin na na'am ya fi fahimtar ƙur'ani gaba ɗaya ko da shi ne yaro a cikin mutum magidantar shi ko bai da wuri na'am ya ce wato ko da shi wanda ya fi fahimtar ƙur'anin gauro ne ba shi da mata to gaskiyan magana za ka ji ana hakaito cewa wai sallar mai mata ta fi ta mara mata da wasu irin lada in ka ji ladan ma kawai daga ji kawai ka san abin uh, ba hadisi ba ne ingantacce an gane ko wato aure dai da aka sani wato daraja ce daga cikin darajoji da allah ke ɗaukaka ɗan adam da shi amma kuma bai nuna wato shi kenan don mutum yana da aure kuma ya zauna da jahilci an gane ko idan aka samu a masallaci shi addini shari'a ba ta yin da ba ta cika yin daidai tana saba ma hankalinka wani sa'in ba wai ta saba ma hankali ba ba ta saba ma lafiyayyen hankali amma abin da kake tsammanin haka ne sai kaga a shari'a kuma ba haka ba ne. a zahiri ya kamata fisikali idan aka zo a ɗan duba kamilin mutum mai mata da shauransu ko to shari'a kuma tana duba wanda ya iya abin ne an gane ko tana duba wanda ya iya abin ne barin ba mu misali guda daya tsakaninmu da Allah yanzu sai aka bektara sabuwa kan a aji ta nan gure ina misali da bektara saboda akwai direbobi a nan da aka kawo motar nan shi kenan ga mota ne an kawo ta sai aka fito da aka fito sai aka ce min don ka gani da gemu kila ba mamaki mata na ɗaya ko biyu to ina fitowa sai ka ce min malam bismillah ni kuma a zahiri ban iya moto ba daga sai nake ban iya moto ba dan yanzu ka bani moto ban san ma yanda zan yi ba an gane ko to yaron nan shi ya iya moto dan kankani zaka samu dan kankanin yaro kaman haka ya iya moto a wasu kasashe ko to da aka zo tsakaninka da Allah sai aka ce mun bismillah sai na ce ban iya moto ba ta ce ah, amma dan bismillah bismillah bismillah shiga ba damuwa akwai wanda zai garaje ya shiga tsakaninmu da Allah ba za a shiga to amma yaron nan sai aka ce ai wannan yaro da ka gani har Legas yana zuwa da moto shi a a a ta amma Allah ya mushi baiwa to Allah ya tsare za ka ga mankanci suna shiga haka ne ko ba haka ba to amma addini in aka zo ba za a yi la'akari da wannan ba wanda bai iya ɗin ba sai a ce dole sai ya shiga magidanci ne shi ga mata hudu ga gemunsa ya fi nawa ko ya fi na wannan bawan Allah gashi kuma bai iya karatun fatiha ba moto ce ba sai a ce dole dole shi da bai iya bai shiga an yi adalci to gaskiya abin da littattaf ko da ka gani a littattafai ya saba mu duran hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin kawai da manzon Allah ya ce ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah wanda zai ja ku sallah muddin in kamile ne damun mai ake nufi da auren in ba shi da auren ya kasance ya kame bai fasikanci bai zina kuma yana shiga ta kamala daidai gwargwado an san shi mutumin kirki ne a cikin anguwa sai dai kawai ba shi da aure ne to sai ya ja ku shi zai zama limamin ku an gane dan ya faru haka zamanin manzon Allah dan kankanin yaro shekararsa bakwai ma an gane ko kabilar Abu Salma shi yafi kowa iya karatun Qur'ani manzon Allah ya ce a sa shi ya dinga shi wata mata ta ce to ni ina da tambaya idan limamin namu ya yi ruku'i muna ma dan ganin duwawunsa saboda rigar sama yan fingirce yan kankanuwa riga ce yan kankanuwa ce saboda yarintarsa a lokacin shekararsa bai wuce bakwai ba matar ta siyo riga ta kawo ma limami ta ce gajen labiyoyi limami ya dinga sawa in zai ja sallah kaga sun yarda da wannan hukuncin da mazan Allah ya yi to saboda haka duk kankantansa idan yana da karatun Qur'ani shi zai ja ku wannan shi ne mazhaban malaman hadisi an gane ko in dai kamili ne yana ba da karatu mai kyau to sai a yi hakuri ya zama limami saboda mun yi misali da ai da wancan babu wanda zai zai shiga tirela a maka kara ka shiga tirela baka iya ba ko sai an zo sallah ne zaka ji ana ta cewa malam bismillah malam bismillah wa malam bismillah a da Allah bismillah a wajen sallah ba a da wanda ya iya an gane ko in baka iya ba ja baya bar wanda suka iya su zo su yi gaba ka gane ko malam ka fahimce ni da kyau ko yawwa na wa ya daga hannuwa da nan shi ke nan ko to kai ne ko yana wasu kaba'i kaman waɗanda wasu irin kaba'i Mm, yana shan giya ko eh to na yana shan giya babu wanda ya kai shi karatun qur'ani shi zai zama liman har yanzu an gane ko shi zai zama libami eh ko yana shan giya in dai ba wanda ya kai shi karatun qur'ani shi zai zama limami har yanzu ina kan bakan an gane ko sai an samu wanda ya fi shi karatun qur'ani wannan fahimta ta kenan fatawa kuma jamhurin malamai kenan insha Allah shine dai har yanzu limamin ka duba Hajjaj ibn Yusuf sakafi. Hajjaj ibn Yusuf ba mashayi bane an gane shi yana zai ce kawai yana zuwa shi masallaci zai ce na ga wasu kayuka sun nuna yau dinnan ni zan girbe su an ce sallan juma'a ba idan aka fara hudu ba tun daga tun daga yanzu ba zai saki mutane ba sai bayan la'asar ba dama kuma kai haka a ce lihaja kana yi kai ne gawa fari zai sa a girba kanka kuma masallacin akwai irin sa abu sa'idin da khudri sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune suna kallon shi babu wanda ya mai tawaye babu wanda kuma ya ce ba za a bi shi sallah ba haka kuma suke bin shi da haka aiki na limanci ba karamin abu ba kawai idan aka manzan Allah ya faɗa abu kawai a tsaya a kan shi an gane shi shi khalifa ne shi ne khalifatul musulmin shi yasa imamu zahabi da ya zo tarihin shi in kana da siyarwa alami lubana ya ce dan iska ne ya ce matsiyaci ne na ƙarshe dan eh, iska ya shimfiɗa iskanci an gane ya dan ya yanka mutane da yawa sahabbin manzan Allah da yawa ya kashe su an gane ko su jabir eh, eh, ibn abdullah da sauransu duk shi ya kashe su zai sa a yanka a kama mutum a masa yankan rago shi ya yasa wannan sahabin ya ce insha Allah daga kaina ba za ka ƙara kashe wani ba wani sahabi daga kaina ba za ka ƙara kashe wani ba ya zo ya ce a yanka shi abdullahi ibn jubai ya ce to yana neman alfarma a fuskantar da shi gabas ya ce kaman ku fuskantar da shi ko ina sai ce to ai walillahi al-mashriqi wal maghribi ai ga Allah ma yammacin da ko ina ma yake ya ce to oh to a dan kofar da kansa ya dinga kallon kasa ya ce min haka nakum wa fi halu idukum wa min halu khurijukum taratan ukhra ko ba haka bane sai ya ce to a ku ne sa kawai a kar ma a bari ya kalli ko ina ya ce fa aina ma tuwallu duk inda aka juyar da ku ku ambaci Allah amma a haka sai ya yanka shi ya ce a yanka shi kawai ba shi da wani amfani aka yanka shi malamai suka ce ya yanka shi bayan kwana uku